Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Sunana Muhammad Aliyu Chiroma wanda aka fi sani da Muhammad AC daga AC Islamic TV. Yau abin da na zo da shi abu ɗaya ne zuwa biyu. Shin menene kuskure sannan kuma menene ganganci? Kuskure shine abin da kai a bisa rashin sani sannan ka zo ka gyara. Ganganci shine kuma abin da kai alhalin ka san ba shi da kyau sannan kuma kai to ‘yan uwa ni dai na yi wani bidiyo ne na islamic reminders dina Na ke lissafo abubuwa guda hudu sai na ce mutum hudu ne kawai nake neman yardar su. a cikin mutum hudu nan da na lissafo na ce Allah da ya halicce ni manzan allah sallallahu alaihi wasallam iyayena da kuma malamina to ‘yan uwa kuskuren da na shi ne na kira sunan Allah a cikin lissafin mutane don na ce mutum hudu ne kawai nake neman yardar su sai na ce Allah da ya halicce ni alhalin shi Allah ba mutum ba ne subhanallah to ‘yan uwa ina fatan za kun gane kuskure na sannan kuma ina roƙonku da ku taimaka ku shirin wannan bidiyon domin ya yaɗu a duniya kowa ya gane cewa kuskure ne aka yi kar ku gaji wajen yi wa addinin ku hidima sannan kuma kar ku ce sai an jima ku tura ma 'yan uwanku yanzu wassalamu alaikum sunana muhammad aliyu chiroma daga ac islamic tv na gode iyayena da kuma malamina